الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wanda ya sare mu a wannan masallaci mai albarka insha kuma a wannan wuni na litinin 27 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda daidai da 12 ga watan 11 shekara ta 2012 a lissafin miladiya yau za mu ci gaba da darussa da aka saba yi a kowane mako a wannan masallaci musamman yau litinin darasinmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh alhafiz bin ahmad alhakami kuma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya samu albarka a ciki ya karbi abin da muke faɗa wanda yake daidai ya ba mu lada a kai abin da yake ba daidai ba kuma allah ya mana tambihi ya ganar da mu mu gane kuma mu gyara shi allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ya ba mu kuma ikon aiki da iliminmu allah samun albarka a rayuwarmu baki ɗaya. a darasinmu na ƙarshe kafin tsayawa da ake saboda aikin haji mun tsaya a tambaya ta 113 a littafi na da sha hudu a nakuku za a tashi kaifa sifatuhu minas sunna bayan mun ji kaifa sifatu hashiri minal kitab wato yaya siffar tara mutane tashin alkiyama wato daga alkur'ani mun ji ayoyin da malamin ya kawo mana daga ciki akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra da kuma fadin sa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada da kuma qawluhu ta'ala wa yawma nahshurul muttaqina yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda لفدن الله سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة آه، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون لفدن الله سبحانه وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة دكم آه، فدن الله سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إلى آخر الآية wannan su ne ayoyin da malamin ya kawo mana ko kuma wasu ayoyin dai wanda ba wannan ba abin da za mu je kuma su ne hadisai da suke da alaka da wannan babi na farko dai ya kamata mu sani dama an ce alhashir abin da ake nufi da shi shine tarawa akwai ba'ath akwai nashir akwai hashir duka a ranar tashi alkiyama alba'ath da nashir ma'anarsu ɗaya tashin mutane daga kaburkansu sawa'un daga kabari ko kuma dai daga rayuwar barzahu rayuwar barzahu ita ce rayuwar da bayan allah suke shigarta bayan sun mutu a wannan rayuwa ta duniya rayuwar da ake yi kafin tashin alkiyama ita ake ce ma barzakh to tashin mutane da za a yi daga rayuwar barzakh ai musu hisabi shine ake cewa ba'ath shi kuma tara mutanen shi ake ce ma alhashir a haɗa mutane ma'ana aljam'u shine ma'anan hashir al'imam al-qurtubi yana da littafi mai sunansa a tazkira a cikinsa ya kawo cewa hashir ɗin nan kala-kala ya kai kala hudu malam ibn hajar al askalani a cikin fatuhul bari ya nakalto su gaba daya ya ambace su kuma kowanne ta aliki a kansa wasu daga ciki za mu ji su gwargwadon hadisan da suka zo mana a wannan babi da kuma wanda za mu karanta yanzu insha Allahu da farko yana cewa kaifa sifatuhu mina sunna yaya siffar shi alhashir wato tada mutane daga kaburukansu da kuma tara su ko in ce tara jama'a yaya za a yi shi daga sunna ma'ana an ce daga sunna nan fin daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to wa zai karanta mana ko mu ci gaba haka malam faru tayi bismillah الله sifatuhu min as-sunnah bismillah تحشر بقيتهم بقيتهم النار نعم. تقيل معهم تقيل معهم حيث امسوا حيث امسوا نعم وأنا انس بن مالك يمشيه أو يمشيه نعم ألم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه يمشيه على, على, أن يمشيه على وجهه يوم القيامة نعم, نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا حفاة عراة غرلا إنهم وأشركون كفارا مرادا بغلا كما بدأنا أول خلق نعيد الآية نعم. وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم نعم. الحديث وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد أشد أشد الأمر أشد من أن يهمهم ذلك طيب جيد جزاك الله خيرا طيب ما لم يتي كيف صفته يا يا سفر تارى متاني ذات كسن شيرانة تاشن القيامة قال سيتي الجواب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن صلى الله عليه وسلم ياتي يحشر, يحشر الناس على ثلاث طرائق za a tara mutane a kan hanyoyi guda uku hanyoyi ana nufin yanayi-yanayi tsari-tsari nau'i-nau'in tarawa ta hanya uku karin farko akwai ragibi na rahibin masu kwaɗayi masu tsoro ma'ana mutane daga cikin muminai masu kwaɗayi masu tsoro hankalinsu kuma na jikinsu wannan nau'i na farko kenan irin yadda za a tara mutane hankalinsu na jikinsu kuma masu kwaɗayi masu tsoron masu fatansu koma ga allah subhanahu wa ta'ala su samu ladansu masu kuma tsoron me za su haɗu shi a wurin Allah amma suna cikin imani sannan nau'i na biyu ya ce wa ala ba'irin wa thalathatun ala ba'ir wa arba'atun ala ba'ir wa asharatun ala ba'ir nau'i na biyu su ne za ka ga an tara wasu kuma mutum biyu a kan raƙumi ɗaya wasu kuma uku uku a kan raƙumi ɗaya hudu hudu akan raƙumi ɗaya mutum goma ma akan raƙumi ɗaya malamai sun tattauna kan wannan cewa faɗin mutum goma kamar da ibn hajar ya kawo a sharhin wannan hadisi yana nufin tun daga hudu da ya faɗa to haka nan akwai raƙumi kuma mai ɗaukar biyar akwai mai ɗaukar shida akwai mai ɗaukar bakwai faɗinsa da ya ce goma takaitawa ne kamar ya ce ne hadde zuwa goma eh, don haka ma'ana haka za a ɗauki wasu sai ce wa tahshuru ta naru sauran jama'ar kuwa wuta ce za ta tara su shine tahshuruhum za ta rika bin su suna gudu tana bin su a baya ta ƙilu ma'ahum haifu ƙalu za ta bi su da rana duk inda suka tsaya tana tare da su ma'ana finnahari ta kunu ma'ahum haythu waqafu abinda ake nufi kenan da ta a ah, asalin il wannan daga ƙailula mun san ai ƙailula baccin rana ko abinda ake da rana yawwa bacci na rana ana ce masa ƙailula kuma fi'ilinsa in za ka faɗa da larabci ka ce mutum ya yi bacci sai ka ce ƙala kamar yadda in ya faɗi magana za a ce ƙala a fi'ili ma duk ne amma in za ka faɗi a mudari'i me yake wane ina yake sai ka ce zahaba ya ƙilu ya tafi ina baccin rana kaga nan suka bambanta da mudari'i idan na magana ne ko sai a ce in na magana ne sai a ce ya ƙulu ko to idan na baccin ne sai a ce ya ƙilu to wannan shine aka yi amfani da shi ta ƙilu ma'aho ranan nan tana tare da su kaga nan ba a nufin ai wuta kai ba ka cewa wuta ta yi bacci ko yauwa tun da da rana ne ma'ana aikin da ta yi ne lokacin wuni da rana sai in aka ce taƙilu ma'ahum haithu qalu ma'ana tana tare da su cikin wuni duk inda suka tsaya tana tare da su haithu qalu ma'ana duk inda suka tsaya sawa'un sun yi bacci ko ba yi bacci ba nan qalu karka fassara shi da magana ba qalu ta magana bace nan yauwa qalu ta ɗailula ce yau ma'ana duk inda suka tsaya tunda nan ana zancen tsayawa ne ba baccin ba sai a fassara shi da tsayawa mun gane abin amma asali inda zancen baccin ake yi to sai a ce ƙalu nan ana nufin sun yi bacci da rana mana duk inda suka tsaya da rana to wutan nan tana bin su domin ita ce za ta koro su zuwa inda za a yi taron tashin alkiyama a yi hisabi nan abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine hanya da tsarikar da ake bi wajen tara mutane ranar tashin alkiyama shi yasa wasu malamai suka tattauna ko da ke mu maganar hadisin tukuna bayan ya ce taqilu ma'ahum haythu ƙalu sai kuma yace me wa tusbihu ma'ahum haythu asbahu ana karanta tusbihu ne ba tasbahu ba tusbihu domin asalin fi'ili madinsa asbaha fi'ili ne ruba'i wal fi'lu ruba'i mudari'insa ana yin damma ga farkonsa ana yin kasara ga ma qabla akhirih ko asbaha mudari sai a ce yusbihu yawwa dan haka tusbihu ma'ahum haifu asbahu mun gane wannan yawwa wa tumsi hakanan shi ma wannan ba tamsi ba tumsi ma'ahum haifu amsawu za ta wayi gari da su duk inda suka wayi gari ma'ana tana tare da su da rana tana tare da su da safe tana tare da su da yamma shine ma'ana la tufariquhum a dunkule abin da ake nufi wannan wuta ba ta barin su wannan su ne sauran mutane kaga kenan nan yana nuna ashe tara mutane ranar tashin alkiyama ba iri ɗaya ake yi ba daraja daraja ne mutanen kirki manya-manya su ne aka siffanta karan farko da aka ce raghibina rahibina yawwa mutane karo na biyu kuma su ne wanda za a ɗauke su ma akan dabbobi ma'ana akan raƙumi mutum biyu su hau raƙumi ɗaya wannan ya hau ya saukai bai wannan ko kuma wanda yake masu yawa kenan kamar biyu za su iya hawa uku kuma ko hudu ko sama da haka har zuwa goma to wannan ya hau ne ya saukai ba wannan ya ta'aqabun shi ake nufi nan ce ta'aqabun shine suna kamar da a zamanin yanzu hausar yanzu kuke cewa karba karba ko yawa wannan ya hau ya yi tafiya in wani ya gaji sai shi wanda ya hau din sai ya sauka sai wani ya hau to malamai sun tattauna sosai akan wannan hadithin wasu malamai sun sa shi a hadithin da yake bayanin ko kuma yake nuna dalilin cewa a alhashir ana yin sa ne a bayan wannan kasar ma'ana tare mutane a wannan kasar da muke kai a nan za a yi ma'ana daga kabarin an fito tunda an ce gudu za a yi za a yi tafiya ko to a cikin wannan kasar kenan ake kaga duk kafin a rusa wannan kasar ne a lalata ta a neme ta a rasa a kan bayan wannan kasar za a yi tafiya wasu kuma suka ce a'a ba haka bane suka ce wannan hadisin wani abu daban ba wannan ba yake nunawa kasancewar sun ce an ce akwai abun hawa suka ce ya za a yi zancen abun hawa inda tashin alkiyama ne suka ce dama wannan yana zancen na duniya ne inda na tashin alkiyama ne ba zancen abun hawa kowa da kafasa zai taka amma dai abin da malami suka tafi da shi kamar da shi malamin ya kawo duk da wasu sun tafi zuwa ga wancan sabanin malam ibn hajar yake cewa yadda hadisin ya nuna wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari zai auku ranar tashin alkiyama yadda ya faɗan nan mu bashi a haka Allah subhanahu wataala shi ya san yadda kuma dama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari babu ƙaryatawa tunda ya gaya mana to shi ya san yadda abin zai kasance haka na fata mun fahimci abin yau dama matsaloli da suka shafi ah, abubuwan da za su auku ranar tashin alkiyama suna cikin babu me babin gaibi in ka ji an faɗa ba ka da wani abu illa ka sallama ka karba ka ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya ko da baka fahimci yadda abin zai kasance ba hmm. da fatan mun gane wannan yawwa sannan sai ce wa an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu anna rajulan cewa wani mutumi qala ya ce ya nabi allah ya annabin allah kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yaya za a tada mutum kafiri a tashe shi ma'ana a tara shi kai mun san ma'anar hashir dama shine a tara tarawa shine ma'ana a kora mun shi malamai suka fassara almuradu bil hashri shine sauqun nasi ila al mahshar ila makan al hisab tara mutane zuwa inda za a yi hisabi shine sauq shi yasa wasiqa alladhina kafaru ila jahannama me zumara wasiqa alladhina amanu ila aljannati zumara siƙa shi kuma wannan menene fi'ili ne madi na malam yusamma fa'iluhu na saƙa to in za a ce an yi an kora mutane sai a ce siƙa ba ka ce suƙa ba yawwa sai a ce siƙa da fatan mun gane wancan yawwa to shine malamai suka yi magana a nan shi kafiri yadda za a da shi allah sun ta'ala ya ce wa sharuna ala wujuhihim ko yadda Allah madauke ya faɗi ai mun ga waccan aya ta baya da mu karanta ta ƙarshe wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim summan wa bukman wa umyan haka ne ko yawwa ma'awahum jahannam kullama zidnahum kullama khabat zidnahum sa'ira to nan sai wani bawan Allah a cikin sahabbai sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kafiri za a ce a tashe shi ran tashin alkiyama ma'ana a kora shi yana tafiya da kansa da fuskarsa la ilaha illallah wani abu babba ne in muna karanta ƙur'ani shi yasa yake da amfanin mutum yana karanta ƙur'ani ya rika tuntuntuni akan ma'anonin abin da ƙur'ani nan ke faɗi Allah ne faɗa gashi wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim kila wani bai taɓa tambaya akan wannan ba yaya za a yi ala juhi? me ake nufi ala juhi? dan adam yadda aka saba tafiyarsa da gudunsa da me yake da kafarsa a nan duniya turan tashin alkiyama Allah ba mu labari kafirai za a tashe su ne a kora su a kada su a angiza su da fuskar su to shine sai wanda daga sahabbai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabi Allah kaifa yuhsharu kafiru ala wajihihi yaya za a kora kafiri akan fuskarsa a ce da fuska zai tafi ba da kafa ba da yake annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shine dama mai koya mana yadda za mu yi mu'amala da nasoshi sai ba mu wani darasi anan duk nassin da Allah maɗaukaki ya gaya mana nan malamai yana da kyau da ɗaliban ilimi su ɗauki darasi anan na yadda in ka ji nassi baka gane yaya haƙiƙaninsa zai kasance ba ta ɓangaren kaifiya amma dai ka fahimci ma'anar ya za ka yi mu'amala da wannan nassu mutane suna da hanyoyi da mazhabobi da suke mu'amala da nassin alkur'ani ko sunnar nassin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ga mutane suna zaune a karanta musu aya in suka ji ba su fahimci yadda za a yi wannan abin da aka faɗa ba sai su ce ai hankali ba zai karɓi wannan ba don haka ko su ƙaryata ko kuma su shiru dai suna kokonto akan wannan nasi ai mutane wasu suna yin wannan ko ko kuma in hadisi ne shi ma a rika kokonton yanzu anya a ce kaza kuwa to nan wannan hadisin akwai darasi babba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in ka ji abu ko da baka san yadda zai kasance ba tunda mai abin ne ya faɗa shi mai yin ne ya faɗa to kar karka karyata shi kaga maimakon ya bewa mutum mutumin nan amsar cewa ba mamaki ya kawo wasu abubuwa na hankali yadda bawan allah zai yadda da cewa eh yadda aka faɗa ala wujuhihim ai ce za a sa mata kafa ko kuma za a sa mata wani abu kaga wannan kokarin a gamsar da mai tambayan ne ko ba haka ba kuma da wata hanya ta hankali to annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba me yace masa sai yace qala alaysa alladhi amshahu ala rijlaini yanzu shi wannan da ya tafi da shi ya tafi da shi ya ba shi ikon tafiya alar rijilai ne karka karanta rajulai ne alar rijilai ne ana magana kafafu biyu ne wannan da ya ba shi ikon tafiya akan kafafu biyu fi duniya a duniya alaisa qadiran shin ba mai iko ba ne ala an akan ya tafi da shi ma'ana ya ba shi ikon tafiya ala wajhihi bisa fuskarsa din yau qiyama ran tashin alkiyama kun wannan tambaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutumin da ya tambaya wadda ta rufe masa baki ba abin da zai kawo sai dai ya karba mun fahimci abin bai tsaya bayani ya ce to ai ka san abubuwan ne ran tashin alkiyama ai sai za a iya sawa ita fuskar a sa mata kafa kaga wannan wahal da kai ne ko ba haka ba da kirkiro abin da babu shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan na'am sai mu ma mu faɗa amma in ka tashi bai mutum bayani akan hadisin da bai fahimci ma'anarsa ba to kar yi kokarin ka fito da wani abu daga gunka sai idan karantawa kai in baka karanta ka ce ai Allah tun da Allah ya ce zai kaza to ka kyale shi kawai ka yadda in ba haka ba mutum zai fada kwarin kokonto akan maganar Allah babu kuma dan adam inda zai ce nasara in ya ce zai kokonto akan maganar Allah subhanahu allah sai dai ta kai shi ga ya karyata maganar Allah mun fahimci abu me abin ne yace za a tashe su akan fuskar su kaga baka da ikon ka zo ka ci ah, to fuska tana iya tafiya ne inda za a kawo maka mata zancen hankalin ka duba ka ga yadda dabbobi da yawa da kuma kwari yadda Allah subhanahu wataala ya sa kowa da irin abin da yake tafiya da shi akwai mai jan ciki kuma dai ya bamu labari dama fa minhum man yamshi ala ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba ko kuma sai ce ya khluqu mai ma ya sha'u ma'ana fauka zalika ma akwai masu tafiya da adadin kafofin ma za ka ga wasu da yawa fiye da daya fiye da biyu fiye da goma ma in ka duba wani abun yadda yake tafiya don haka yadda Allah maɗaukaki ya halitta nan a duniya ya bambanta mu kowa ga irin yadda yake tafiya yana da iko ran tashin alkiyama ya sa kai ya yi tafiya ya sa fuska ta yi tafiya babu zancen wai hancin ne zai taba ƙasa menene ba ruwanka Allah da ya sa kafa biyu suke tafiya haka zai sa a wannan fuska ta yi tafiya yanzu ga ko abubuwan da muke hawa ka duba keke kafa biyu ko babur ma kafa biyu mota kafa hudu wata fiye da haka kafafun kowa da irin gwargwadon balance din da Allah madauki ya bashi gwargwadon kuma yadda Allah ya kaddara masa ya tafi don haka lamarin nan na Allah ne kar a sa hankali a ciki abin da yasa na tsaya na magana akan wannan shine dan ya zama mana darasi akan wasu abubuwa din ba wannan kawai ba yawwa kada mutum yana karanta alkur'ani bai san fasarar aya ba ya kutsa hankalinsa a ciki ya tambaya menene ake nufi da wuri kaza shi kuma mai ba da amsar ya faɗi abin da ya sani bai sani ba ya bincika hmm. kuma kar a karyata maganar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuma kar a karyata maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan babin yana shiga kowane wannan magana tana shiga kowane babi kowace matsala domin me mun san cewa la qa'ila asdaqu min Allah haka ne babu mai maganar da ya kai Allah gaskiya duk maganarsa babu ƙarya don haka in ya faɗi abu shi yasa dama ai malamanmu suka yi mana tarbiyya can magabata baya zamanin sahabbai da tabi'ai in aka zo maganar sunayen Allah da siffofinsa me suke ce mana sai suka sa mana wata ka'ida ruha kama ja'at bila kaifi me ma'anar wannan larabcin amin ruha ku shuɗe su ma'ana wannan ayoyi da hadisai in kuna karantawa da suke magana akan siffofin Allah ku karanta su yadda suke ku wuce ba tare da kun yi zancen kaifa kaifa kaifa kaifa ba kaga wannan tambayar ko wannan amsar daga manzo Allah sallallahu alaihi me ya jawo ta magana kaifa ne ko wani bawan Allah ne ya ji wani abu sai yake kokonto sai yake cewa kaifa kaifa yuhsharul kafiru to dangane da nassin alqur'ani da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yana son imanin sa ya zauna kalau to ya rabu da kalmar kaifa yauwa kaifa ba ta da magana ba ta da mashiga in ana zancen maganar Allah sai idan Allah din ya bamu labarin ga yadda za a amma kaga in ka lura da wannan darasin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka ka fahimci cewa in Allah ya yi magana to karba ake yi ba a kwakwale kwakwale yauwa musamman abun yana da alaka ne da abun da zai zo ran tashin alkiyama wannan abun ba ka samunsa a harkokin da suke da alaƙa da shari'ar mu ta yau da kullum na halal da haram maganar halal da haram ƙuruƙuru take inda bata zama ƙuruƙuru ba kuma an ba malamai dama su yi istinbati su yi bahasi a yi ƙiyasi a gano wani hukuncin saboda wani abun yana da wani hukunci amma in abu na gaibi ne gaibi dama labari ne labari kuwa alaƙar da ake da shi guda biyu ce babu wata alaƙar a tsakiya ko gaskatawa ko me ko karyatawa ko ka ce e, na yadda ko ka ce ban yadda ba kana kokonto amma in hukunci ne na ka yi kaza ka aikata kaza to wannan za ka yi gwargwadon abin da za ka iya kame da manzan Allah sallallahu alaihi ya gaya mana ma na haitukum anhu buhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda na hana ku ku bar shi kwata kwata abinda na umarce ku ku yi gwargwadon hali to wannan majalin istinbati yana shiga cikin wadancan maganganu na al'ahkam amma abin da yake na gaibi ne da abin da za a yi ran tashin alkiyama to kar a jefa hankali a ciki kar a rika cewa to ya za a yi kaza ya za a yi kaza wannan duk na ce muku ina nan naga wannan magana ne saboda harkar tashin alkiyama za ka ji mutane ko a hirarsu suna shigar da wasu abubuwa na wasa a ciki har a rika wasu kissoshi a ce ai hisabi yadda za a yi hisabi ran tashin alkiyama a tara mutanen duniya gaba ɗaya kowa kuma a zo a tambaye shi a ce kuma wuni ɗaya kai wannan abun akwai abun ban mamaki har a rika kawo labarin wasu ana irin abin da ake cewa ana tsokanar fulani din cewa an gaya wani fulata ne eh, ranar tashin alkiyama daga safe zuwa magariba an yi hisabi gaba ɗaya an ƙare wai ya shiru can sai ce ai ko rikicin kano a yi sati to kaga wannan irin zancen bai kamata a rika samunsa ba a gummumi yawwa saboda mai shigar da hankali ne cikin abin da hankali baya aiki a ciki to za mu sai mu rika kokari muna gudun irin waɗannan lafuzza din in Allah ya ce kaza zai yi to ka gaskata Allah ya fi karfin wasa kuma duk maganar sa gaskiya ce yawwa Allah subhanahu ta'ala ya samu dace kuma ya kara mana imani da yadda da maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa innakum mahshuruna lalle ku za a tara ku hufatan babu takalma babu wanda zai sa takalmi a kafarsa duk wani abu da ake amfani da shi ya suturce kafa rashinsa shi ake ce ma abin nan wato eh, halin jam'insa a ce hufatan hafiyan mutum an yamshi hafiyan shine mutum ya tafi babu komai a kafarsa sawa'un sunansa takalmi sunansa na'al sunansa khuffi wannan ba shi ake magana ba yau amma a hausan mu an tashi fassara akan ce ba takalmi yau ba takalmi kawai ba ko menene ake amfani da shi a lullube kafa to ranar babu shi haka ba safa ba babu khuffi duk abin da zaka sa dai ka lullube ko kuma ka tare kafarka daga jin zafin rana to ran tashin alkiyama babu shi haka Allah zai tara mu hufatan uratan hakanan kuma cikin tsiraici na jiki wancan tsiraici na kafa wannan kuma tsiraici na ina na jiki baki daya ba zancen wando ba zancen riga ba zancen pant babu rawani ba hula ba komai haka Allah subhanahu ta'ala zai tara mu lalle dan adam ba komai bane dan adam shirme ne hmm. abu na gaba ma sai ya ce ghurlan ghurlan ma'ana za a mai da mutum kamar yadda uwarsa ta haife shi hatta wannan fatar da aka yanke da aka yi maka kaciya komawa za ta yi asalinta ta koma yadda take ah, shi ne wasu malamai suke fassara faɗin allah subhanahu wa ta'ala ah, da yake cewa wani alamu matan kusur ardu minhum ko ina ne suratu qaf ya aya take mm, qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum yawwa alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz yawwa malami suna cewa kasancewar dan adam in aka binne shi me yake faruwa dama ai tsutsotsi ne da me suke zuwa su cinye shi ko to in ka karanta wannan ayar fassarar da malamai suka yi a ƙarƙashinta suna cewa Allah maɗaukaki yana ba mu labari ne duk abin da ƙasa ta ci a jikin mutum bayan an binne shi to duk da sanin Allah qad alimna ma tanqusul ardu minhum muna sane da abin da ƙasa take ragewa minhum daga su ɗan adam in aka sa su a cikin kabari shi yasa ce wa indana kitabun hafizun a wurinmu akwai littafi wanda yake kiyayewa duk abin da aka ci a jikin mutum an rubuta anan in aka binne mutum a kabari daga 'yan uwansa sun juya din nan a kwaren farko ko tsutsar farko da za ta zo ta ci jikinsa duk Allah ya san da ita da adadinsu da kuma ina ne za a cinye ina ne zai rage har zuwa tashin alkiyama wani Allah ya bar shi a cinye dukan jikin sai kashi ne zai rage har zuwa tashin alkiyama wani kashin ma babu ya rididdige zama ƙasa wani kuma kamar yadda akan samu cikin karamomi da Allah ke wasu bayan Allah ya bar su da jikinsu kamar zai ga annabawa annabawa dama ƙasa ba ta cin jikinsu suna nan duk annabi yana nan yadda aka binne shi to haka nan ana samun wasu bayan Allah din su ma Allah maɗaukaki ya bar su bayan shekaru a je a duba inda aka binne su a gansu kamar mahaifin Jabir ibn Abdullah wato Abdullah ibn Haram da ya mutu a yakin Uhudu wani lokaci can da dadewa an duba an gan shi yadda yake kamar yadda aka binne shi a ran da aka yakin uhudu wannan lamari ne da Allah subhanahu ta'ala yake yi to duk abin da aka cinye ko aka bari Allah subhanahu ta'ala yana sadan da shi shine ma'anan qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz Allah subhanahu ta'ala ya kyautata mana tamu to abin da yake faɗa anan shine mu bayin Allah za a tara mu ranar tashin kiyama hufatan uratan gurlan ba takalmi ma'ana babu suturar kafa babu suturar jiki kuma sannan da loba loba ta kaciya da aka cire ita ma za a dawo da ita ta koma asalinta babu wata fata da za a bar wa mutum dama kamar yadda ya zo a wasu hadisai din Allah SWT ko kuma manzo Allah sallallahu ya ba mu labari cewa duk dan adam da za a tashe shi ran tashin alkiyama za a tashe shi ne lafiyayye garau da shi ba wata aha tare da shi mun san aha ai aha ita ce wata musifa da ta samu mutum ma'ana babu kuturun da zai tashi ran tashin alkiyama kuturu babu gurgun da zai tashi gurgu yauwa kowa salim alim zai tashi a miƙe kuma za a tashe mu kamar girman jikin annabi adam haka ake shiga aljanna yauwa kuma haka masu shiga wuta da irin wannan tsarin za su shiga mun fahimci abin don haka ashe kenan duk abin da ya bata ko aka cinye shi ko ya zagonye a cikin kasa na jikin ɗan adam duk za a dawo da shi a mayar masa kuma a mai da shi yadda Allah subhanahu ta'ala yake so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana din nan hmm. Allah kenan mai yin komai yadda yake so to sai kawo aya yace kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fari farkon halitta nu'iduhu haka muke mai da shi ma'ana shi farkon halittar ma'ana shi ɗan adam yadda aka fare shi da babu shi to haka nan mai da shi ɗin shi ma haka za a mai da shi yadda wancan ba wahala wannan ma ba wahala a wurare da Allah madauke ba mu labari ko bayan ya faɗi mai da mutum bayan ya mutum su ce wa huwa ahwanu alaihi shi mayarwa bayan an mutum shine ahwan shi ya fi sauki domin wanda ya samar da kai da babu kai ba shi mutum kwata-kwata sai aka samar da shi wanda ya wannan akwai wahala a kansa ya mai da abin da ya rasa da babu ya samar ashe in abu ya bata ya dawo da shi abu ne abin da ya fi na farkon sauki ne to shine abin da ke nufi kama bada ana awwal khalqin nu'idu wannan akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani akan wannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa a wannan hadisi yace inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamati ibrahimu farkon halitta a cikin halitta baki ɗaya wanda za a fara sawa tufa a lullube shi saboda kar a ga tsiraicinsa dama annabawa ne to farkon da za a yi wa shine annabi ibrahim in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim shi ne farkon wanda za a sawa tufa ranar tashin alkiyama kamar yadda annabin mu sallallahu alaihi wasallam ne farkon wanda tan tanshaqqu anhu al arbu gaba ɗaya in za a tashi wanda za a buɗe ƙasa ya fara fitowa daga kabarinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karka shiga babin tafaduli ka ce a wannan ya nuna kenan annabi Ibrahim ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba a shiga wannan babin shi annabi ne ba mu labari da kansa ba babin tafdilin wani akan wani bane yawa duk da cewa fa annabawa wasu sun fi wasu amma mun sani manzon mu sallallahu alaihi wasallam shine sama da dukkan annabawa sama da dukkan manzanni sama da dukkan dan adam baki ɗaya da wanda ma ba dan adam ba yawa to amma akwai wasu wurare da zamu ji ana yi ana keɓance wani daga cikin annabawa da wani abu wanda wani ba a bashi ba Yau ba wannan kuma baya nuna wannan din ya fi in ka duba khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi na khasa'is din kowanne annabi in an ce khasa'is ana nufin abubuwan da Allah ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su yawan su in ka tara su guri guda to sun fi adadin yawan duk sauran khasa'is na sauran annabawa amma annabi Ibrahim yana da wata khasiyya har yanzu ta cewa a cikin annabawa da manzanni shi kadai ne aka umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi ko yawwa shi kadai ne Allah madauki ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bi hanyar annabi Ibrahim ko ittabi millata Ibrahim yau ba a ce ya bi hanyar kowa ba banda annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim shine abul anbiya'i kuma shine kamar da ake cewa abul millatil hanifiyya abul hanifiyyati an ce hanifiya ita ce hanya ta kwarai ta tauhidi da ta tsaya akan hanya dodar babu karkata dama ko hagu to annabi ibrahim shine fi kowa shan wahala akan harkar tauhidi bisa irin abin da aka yi masa in muka lura da tarihinsa da abubuwan da mahaifinsa ya masa da 'yan uwansa da jama'ar gari suka yi masa duk da cewa manzon sallallahu alaihi wasallama shi ma an masa irin wannan ko fiye da haka amma dai shi annabi ibrahim shi allah ya ware da su wannan suna din yawa sahibul milla yawa shi sa aka umarci manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi da shi to shi ne farkon wanda za a sa wa tufara na tashin alkiyama yace hadde zuwa karshen wannan hadisi wannan kuma hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi mafi yawan hadisan da ya kawo mana nan duk bukhari ne da muslim mm, ba rikici a kansu mm. sai hadisi na gaba yau bayan ya kawo wannan wa qalat aisha aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha wa an abiha uh, qalat fi dhalika take cewa da ta ji wannan magana cewa ran tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tada bayin Allah tsirara kowa tsirara ba takalmi ba tufafi ba wando ba riga ba hula ba komai ba mayafi sannan kuma da loba shine sai aisha take cewa ya rasulullah Arrijalu rijalu wan nisa'u maza da mata yanzuru ba'dhum ila ba'd kuma su rika kallon kansu junansu tunda an ce tsirara ma'ana namiji ya kalli tsirecin mace mace ma ta kalli tsirecin namiji Ranar nan abin da zai auku kenan kun ga wannan tambaya daga aisha radiyallahu anha tana nuna yadda ɗan adam yake tunanin nasoshi idan an gaya masa su ta yi tunani ne gwargwadon abin da ta fahimta na rayuwar ɗan adam a rayuwa ta duniya ɗan adam namiji in ya ga tsiraicin mace wani abu na aukuwa mace in ta ga tsiraicin ɗan adam namiji ita ma wani abu na aukuwa kuma shi sa aka umarce mu da mu suturce wanda asalin abin mun san kissar da lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halicci annabi adam sannan ya halicci matarsa hawa'u daga ƙashin ƙirjinsa na hagu ya ba shi ita a matsayin mata ya ba su sutura suna cikin sutura ba sa ganin in ma sun dubi gabansu ba sa ganin tsiraicinsu amma lokacin da aka ce su ci bishiyan nan kada su ci wannan bishiya ko ɗan itacen da aka hana su ci sai shaidan ya ruɗe su suka je suka ci daga cin wannan abun shi kenan sai tsiraicinsu ya bayyana in sun duba ƙasa za su ga junansu ba don haka ba da ko da babu sutura kafin ɗan adam ya tunanin yadda zai sassaka abin da zai sassaka ya yanko abin da zai yanko ya yi tufa da shi kafin ya samu wannan basirar in ya dubi gabansa ma ba iya kallon komai mun fahimci asalin abin amma da aka yi wancan laifin sai Allah madauki ya bar abin ashe kenan za a iya kallon juna tsirara to shine sai a rika ya garganye kuma ana lullubewa saboda an ba da dama a gani mun fahimci abin to tunda abin haka yake shi yasa Aisha ta yi wannan tunanin ga yadda muke a duniya ba a bari mutum ya ga tsiraicin wani to yanzu ran tashin alkiyama an ce za a tashe mu hufatan uratan gurlan ashe kenan mata za su ga maza tsirara maza za su ga junansu su ma tsirara to sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan me yace mata faqala sai yace al'amru ashaddu min an yahummahum dalika ai lamarin tsananinsa ya fi ƙarfin a ce su mutane wannan abin ne ma ya dame su mun fahimci abin ma'ana a zo a ce ma har wai kana da lokacin da za ka duba ka kalli hagunka ka kalli damanka ka ga wani tsirara to ba ka da wannan lokacin ba ka da wannan tunanin ba ka da wannan natsuwar da har za a ce ka kalli wani ka ganshi tsirara babu natsuwa in ka gani ma ba za ka komai ba saboda ba a nan hankalinka yake ba hankalinka yana kan yau ya za ta ƙare ne in mun tsaya gaban ubangiji kowa wannan shine abin da ya dame shi kaga kenan ashe babu zancen ka kalli wani tsirara yake hmm. ko irin wannan shi'urin mutum ko a duniya yakan same shi idan dai ba wanda fitirarsa ta karkace ba ko ɗawafi ka je kana ɗawafi za ka ga a wurin ɗawafi yana cikin wurin da ba dama a iya cewa a raba maza da mata ko kowa ake yi jikin mace zai gogi jikinka amma za ka ji ba ka ji wani abu ba alwalarka tana nan bata warware ba kuma ba abin da zai faru sai fa idan mutum yana da wata karkata a zuciya a ce imaninsa da wato da asa ga Allah a ce duk su tafi sai da ya zo ɗakin ka'aba wannan magana sha'awar za ta zo masa mun fahimci wannan abu yawwa ana samun irin wannan masu karkatacce zuciyar ana yin abubuwa marasa kyau a irin wannan zamani amma in ba haka ba mutumin da ya je ibada kuma yake nutse tsakaninsa da ubangiji zai wahala wannan abin ma ya zo masa to ballantana magana ta tashin alkiyama yawa tashin alkiyama kowa abin da ya dame shi shi ya dame shi babu zancen a ce wani na kallon wani ko a ga tsirai shi ko makamancin wannan to wannan sune hadisan da malamin ya kawo mana a wannan wuri abin da yake na gaba kuma shine kaifa sifatul mawqifi min alkitab hmm. ta bismillah wannan abu da <clears throat> za mu je kansa yanzu mun gama da magana akan alhashir dama abubuwan malamin ya jera mana su gwargwadon hali ya yi istihadi ya jera ah, matashiyar tasa gwargwadon abubuwan da za su auku kun ga tun daga binne mutum aka zo kan ah, azabar kabari ko da ni'imar kabari aka gama wannan sai zancen alba'af tashi bayan tashin kuma sai aka zancen kafin nan busa kaho ya mana zancen busa kaho sai zancen tashi bayan tashi kuma tara mutane kowanne zai kawo ayoyi da kuma hadisan da suka zo a babin yanzu abin da yake gaba shine <clears throat> shi almaukif. in an ce almaukif me ake nufi a maukif yana zama ismu makan yana kuma zama ismi na halin da ake ciki maukifi ma'ana hali da ake ciki yana kuma zuwa da ma'anar wurin da ake tsayuwa yawwa nan siffar tsayuwar da za a yi gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala da me zai auku shi da ake magana a kai dan tashin alkiyama bayan tara mutane dinnan to akwai tsayuwar da za a yi kafin fa a zo a hisabi ne abubuwa za su auku kamar da za mu ji wuni guda ɗaya a wurin allah a mu wuni dubu ne la ilaha illallah ku duba ku ga yanzu rayuwar da muke ciki kwana nawa muke ciki yanzu ko in ce shekara nawa tsakaninmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma dubu ɗaya da ɗari hudu ne da wani abu shekaru namu na duniya ko to a lissafin Allah kwana ɗaya kenan fa da rabi ba ƙara sama rabin ba kwana ɗaya don haka ga kenan ashe mai mamakin ran tashin alkiyama a wuni ɗaya a yi hisabi kaza da kaza har ya zo ya ce ya za a iya kare wannan bai san me ake nufi ba ko ba haka ba sannan kuma ta gefe guda mu duba irin ashe tsayuwar da za a yi tsayuwar da za a daɗe a wurin kafin Allah ya yi hisabi lalle daɗewar ta kai yadda ɗan adam zai ruɗe har ya je ya nemi annabawa su zo su roƙi ubangiji subhanahu wata'ala a fita daga wannan mokifin a yi hisabi kowa san inda za shi saboda wata azabar ce wata matsala ce ita kanta wannan tsayuwa ɗin kai Allah ba mu nutsuwa Allah ya sa mu cikin zillinsa a ranar da babu zilli sai zillinsa domin a wannan mawkifin ake samun wannan mutum ya shiga inuwar da babu wata inuwa sai ita ta Allah subhanahu wa ta'ala in an yi aikin kirki kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a wasu hadisai wanda duk kun san su to nan ya ce kaifa sifatul mawqifi min alkitabi yaya siffar tsayuwa gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala aljawab malami ce qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada yi tsammanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala a gafale yake daga abin da azzalimai suke aikatawa inna ma yu'akhiruhum abin da yake yi kawai da kaga bai kama su ba yanzu suna ta zalunci zalunci yana ta karuwa kuma suna ta zaman lafiya kasan wani zai damu yace Allah maɗauki ya ce zai wa mutane azaba wanda ya zalunci za a yi masa kaza za a yi masa kaza sai yaga ga a duniya ga mutane nan suna ta zalunci zalunci iri iri hawa hawa daga na sama zuwa na ƙasa da na ƙasa zuwa dan uwansa da wa juna da juna mai gida da iyalinsa da shugaba da waɗanda yake shugabanta kowa dai gashi nan iri iri zalunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mutane wani ma yana zaluncin kuma duniyarsa tana ƙara kyau haka ne ko ba haka ba kaga dan adam zai ta mamaki cewa ya wannan abu zai kasance bayan ko Allah subhanahu ta'ala yana maganin waɗanda suke saba masa to shine Allah mafi ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tahsabanna eh, wala tahsabanna Allah ghafilan karka zaci cewa Allah a gafalce yake wato ya gafaltu amma ya amalu zalimun daga abin da azzalimai suke aikatawa ashe wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala yu'akhidhu abda ala a'malihi yi amfani da lafazin amal nan wa nasaba al-amala ila al-abd fal-abdu idan muhasabun ala a'malihi wannan wata magana ce a babin aƙida a babin kaddara masu cewa ɗan adam yana da damar yi abin da ya ga dama duk abin da ya yi kamar allah ne yake yi ai akwai wasu mutane ana ce musu 'yan jabariya ko mun taɓa zancen su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba anan su suna cewa dan adam wai kamar gashi yake da iska gashi na tsuntsu in ka ɗaga shi sama iska ta biyo me zai faru ai zai kaɗa shi inda ya ga dama sai suka ce wai ɗan adam ma haka yake wajen mu'amalar ubangiji da shi wa duk abin da kaga ya aikata to ya aikata ne da nufin ubangiji ma'ana Allah ne ya so shi yayi hakan so sai suka fassara so din anan maimakon su fassara shi da nufi sai suka fassara shi da yarda da kauna da so ma'ana Allah ne yake son kai kaza da haka mutum ya sha giya wai Allah ne ya sa yi in mutum ya yi zina Allah ne ya sa yi sai suka fassara abin cewa mutum ba wani laifi a kansa daga cikin dalilan da malamai suke musu raddi da shi to akwai wannan nisbatul amali ilal abdi wa mu'akhadhatu rabbi lil abdi ala hadha al amal na farko Allah madauki ya dangana aiki zuwa ga bawa an ce aikin da bai su azzalimai suka aikata ko an ce su suka aikata shi kaga kenan ashe ba Allah ne yayi ba ba zancen tuhumi Allah da cewa shi ba da izinin akai kaza Allah ya hana dama ya hana zalunci shi kansa ya hana zalunci akan kansa kaga ya zai kuma ce azzalimi a kyale abin da ba za a yi masa komai ba mun fahimci abin ashe kasancewar an ce azzalumai sun yi aiki kuma sannan Allah bai zama lalle a kansu ba ashe kenan lalle za a yi musu hisabi za a yi musu azaba akan abin da suka aikata da fatan mun fahimci abin da ake nufi yawwa sai ce inna ma yu'akhiruhum wannan nutsuwar da kaga suna da ita da jin daɗin duniyar da suke yi ba a yi musu komai ba to jinkiri ne Allah yake musu inna ma kawai Allah subhanahu wa ta'ala yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar ya jinkirta musu ne zuwa wani wuni liyaumin na nufin ila yaumin yawwa har zuwa wani wuni wanda yake tashkhasu fihi al-absar gannai ko idanuwa tashkhasu za su bulluko suyi yi kuru-kuru su zazzaro ko yana kallon me za a yi da shi yau to wannan shine wurin da Allah maɗauki ke bamu labari akai ko kuma ita ce wajen munasabar maganar da ake yi mun gane abin tunda ana magana ne akan in an tsaya gaban Allah ya halin mutane zai zama abin da zai zama ran tashin alkiyama shine daga cikin siffofin bayi shine kowa idansa zai zaro kamar da zai zo a waccan ayar ta gaba a ah, idil qulubu ladal hanajiri kazimina ranar da zaka ga cewa zukata zuciya wannan sun zo kamar makogoro kamar ka jawo zuciya daga makogoron mutum ta taso ta iyo makogoron mutum wuriya ya yi intifaki ya kumbura ido kuma ya zazzaro saboda tashin hankali da musifar da ake gani a tsayuwar da ake kawai kafin a hisabi allah ya ba mu nutsuwa a wannan rana a muhti'ina muqni'i ru'usihim suna masu sunkuyar da kawunansu la yartaddu ilaihim tarfuhum sun abadu kiftawar idan baya dawowa ma'ana in mutum ya buɗe idansa haka idan haka yake tsayawa ba zancen kifta ido shine la yartaddu ilaihim tarfuhum at-tarfu shine wannan kiftawar ido in ka buɗe idan haka ka zare kana kallon wani abu kana sauraron me zai biyo baya to sai mutum ya shekara a haka bai mai da idansa ba wa zai iya wannan abun a a rayuwa irin ta yanzu a ce ya buɗe idansa bai kifta ba a sai a ce abin da ke ciki na ruwa duk ya kaikashe yauwa to amma ran tashin alkiyama abin da zai gudana kenan wa afidatuhum hawa zukatansu babu komai ma'ana ba a iya tunanin komai mutum a cikin tashin hankali yake babu natsuwar da zaka tuno wani abu muna roƙon Allah maɗauki ba mu natsuwa ya sa mu cikin waɗanda za su fita daga ko kuma ba za su jarrabu da waɗannan al'amura ba Allah ya sa mu dace wa ta'ala yau mai yaƙumin ruhu wal mala'ikatu saffan ranar da mala'ika jibril shine an ruh wal mala'ikatu da sauran mala'iku za su tsaya saffan safu safu la ya takallamuna duba mala'iku fa kenan la ya takallamuna illa man azina lahu ba za su yi magana ba ba mai buɗe baki ya ce uffan sai wanda Allah ya bashi izini wa ƙala sawaban in kuma ya buɗe baki zai magana ɗin ba abin da zai faɗa sai abin da yake daidai babu ƙarya babu ɓoye wani abu ba dama a tambaye ka ce a'a ko da ka faɗa to ƙara ɗora hujja ne a kanka kamar da malamai sun tattauna kan akwai su ayoyi a cikin alƙur'ani wasu wuraren za mu je allah maɗauki na cewa in an tambaye mutum a ranar tashin alƙiyama a wannan mokifi ba shi da abin da zai ce ma'ana ba dama baki ya karya ko akwai kuma inda za a tambayi mutane wani wurin za a tambaye su me yasa baku kaza ba sai su faɗi wata amsa wanda yake kuma ba haka bane to wannan ba da kofa ne don a ɗora hujja a kansu a fito da abin da suka ɓoye ɗin kamar da za mu zo mai magana a kansa insha Allah yana nan a gaba wa qala ta'ala wa anzirhum yawmal azifa ka gargaɗe su ranar bushi ranar firgici da tsoro izil qulubu ladal hanajiri kadhimin ranar da zukata suke cikin bakin ciki shine kazimin ladal hanajiri daidai makogoro malil na min hamimin wala shafi'in yuta'u azzalimai ba su da wani masoyi shine hamimi wala shafi'in hakanan ba su da wani mai ceto wanda yake yuta'u ba mutumin da zai zo ran tashin alkiyama ya ce a shi yana da tasa jama'ar dama ya san su sun kulla tsakaninsa da shi a duniya sun masa wata da'a zai saka musu ya zo yana bincike ina nawa ina nawa ko ya sa su a aljihu ko ya ce kai ku taho ku taho a buɗe wata ƙofar su shiga babu wannan abin duk tatsuniya ce duk wanda ya faɗa maka wannan to bai san tashin kiyama ba labari ne ke faɗi na abin da bai sani ba yawwa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ke da iko shi ke da mulki a wannan ranar shi ne mai magana in ceto ne shi zai ba da umarni a yi ceto domin dama ceto ba mai ceton ne yake zaɓar ya je ya ceci wanda yake so ba a'a Allah ne ke ba wa mai ceton izini je ka ceci ne A kenan komai a hannun Allah yake in kai da'a ga Allah ka yi tauhidi ka yi da'a ka yi zauna lafiya ka yi abubuwan da Allah maɗauki ya ce a duniya to sai ka sami ceton masu ceto na'am ceto gaskiya ne annabi sallallahu alaihi yana ceto wasu bayan Allah ma suna ceto mala'iku suna ceto salihan bayi waliyai suna ceto amma duka da umarnin Allah suke yi yauwa babu mai ceton wani sai da izinin Allah hmm. shi yasa zaka ga ayoyi da suke magana akan ceto a cikin alkur'ani galibinsu suna farawa da nafi sai kuma a yi ithbati sai a zo da istithna'i galibin ayoyin kun kula da haka a wurare da yawa a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u kaga tambaya yi man dhal ladhi yashfa'u indahu sai zo da istithna'i ce illa bi idnihi man dhal ladhi din istifhami ne bi ma'anan nafi ai la ahada babu wani wanda yake yashfa'u indahu zai zo ya ceto a wurin Allah illa bi idnihi sai da iznin Allah wannan yana cikin abubuwan da masu bin aƙidan nan ta kuskure da ake ce mai 'yan ƙur'aniyun suke amfani su ce ai babu ceto saboda suna ga da yawa daga cikin nassoshin da suka zo suna nafi ne sai kuma a yi istithna'i to amma saboda ba larabawa ba ne ko kuma a gurgunce suke karatu kuma ba su haɗawa da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su san cewa shi hukuncin da aka yi nafi aka yi istithna'i a cikin ma ya fi ƙarfi ya fi isbatin da babu istithna'i mun fahimci wannan abu yawwa hukuncin da aka zo aka faɗi aka yi korewa sai kuma aka yi istithna'i don a tabbatar da shi ya fi abin da aka yi mujarradin labari babu nafi da ya biyo da istithna'i kun gane wannan me yasa a babin eh, la ilaha illallah faɗin la ilaha sai a biyo shi da illallahu ya fi ƙarfi da ka ce allahu huwal ma'abudu da mutum zai ce allahu huwal ma'abudu me ya ce allah shi ne abin bauta kaga wannan ita ma gaskiya ce ai ko amma a larabce bai hana a samu wani ma'abudin ba man da allah za a iya a tafi ko za a iya cewa allahu sai a kawo wawo wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan hiyal ma'budat za a iya faɗin wannan a larabce ko ba haka ba amma lokacin da mutum ya ce la ilaha babu abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai kuma aka zo aka ce illallahu to ba dama kuma ka ƙara wani banda allahu mun fahimci abin a larabcan kawai raddi ne ga wancan aƙidin da mutum zai zo kawai ce ah, ai duk ayoyin dama da na nafiyu suka fara sannan aka yi istithna'i ai ayoyin da aka yi na nafiyu sannan aka yi istithna'i karfin su wajen ithbati aqwa min al-ayat aw al-alfaz allati hiya mujarradu akhbari ina fata mun fahimci ka'idar yau to mu karasa wancan sai ce ah, fi yawmin wa ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a wani wuni wanda gwargwadonsa shine shekara dubu hamsin tukunga shekara dubu hamsin ne wunin da za a yi na tashin alkiyama kamar shekara wunin da za a yi miƙidarinsa shine shekara dubu hamsin ba shekara ɗaya ba ba shekara dubu ɗaya ba shekara dubun guda hamsin wannan malamai sun yi magana akan wannan bambancin waccan da wannan da aka faɗi eh, akwai ayar da aka yi maganar cewa abin nan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma uddun ko yawwa wuni daya a wurin ubangijinka kamar a shekara dubu ne na lissafin ku wannan a kwanakin mu na yau da kullum amma ranar tashin alkiyama to 50 alfa sana ne mun fahimci wannan abin Allah ya kyauta mana to shine kuma sannan sai wa qala ta'ala sanafuru lakum ayyuha thaqalan za mu kaɗaita da ku ya ku asakalan an ce asakalan ana nufin aljinnu wal ins aljani da mutane za mu tsaya muku mu saurara daga mu sai ku kuma za ku tsaya gaban mu za mu tattauna ko wannan ya isa abin tsoro Allah ya gaya maka cewa za ka zo gabansa za ka tsaya ya isa ya ce ai zan bar duk abin da nake da kai kawai zan ji shi ne fa abin da Allah ke gaya mana shi ne ma'anarsa na furugu lakum ayyuhar saqalan ma'ana Allah subhanahu ta'ala zai tsaya hisabi kuma ba wani abu da zai shagaltar da shi ba abin da zai mantar da shi wani abu duk abin da kuka yi shekara kun ga ku duba ku gani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi alƙalami lokacin da aka halicce shi Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi ya rubuta abubuwa har alƙalami ya tambayi Allah ya ce maza aktubu ya ubangiji me zan rubuta sai ce uktub maƙadiral al ka rubuta kaddarar abubuwa ma'ana duk abin da ya shafi kaddara wannan abun kuma ya yi shi ne qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alf sana kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin alƙalami ya gama rubuta duk abin da za a aikata duk abin da wane zai ce ranar litinin a masallaci za a haɗu a wannan masallaci a dutse da wane da wane da wane da wane za su zo su halarci za a yi karatu kaza da kaza da kaza duk wannan an rubuta shi shekara dubu hamsin kafin a halicci sammai da ƙasa kafin a halicci annabi adam kafin a halicci a halicci a halicci har a zo kanmu duk wannan an gama shi to waɗannan abubuwa ɗin allah subhanahu ta'ala ya ce maka zai tsaya daga kai kuma sai shi ka zo gabansa kuma kowa za a tambaye shi akan abin da ya aikata dinnan duk tsawon shekarun allah baya manta komai wa ma kana rabbuka me nasiya ba abin da za a ce allah ya manta shi kuma sannan ya san komai ya ga komai kafin a yi lokacin da ake yi da kuma wanda ba a yi ba kamar da malam suke faɗi ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun an lau kana kaifa ya kunu Allah ya san abin da ya kasance a da da abin da yake zai zo ya kasance nan gaba da abin da bai kasance ba da ya kasance kuma in an kaddara ma zai zama yaya zai zama duk Allah subhanahu ta'ala ya san shi to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace a wannan rana ya ba mu natsuwar da za mu sami kwanciyar hankali kuma ya fidda mu daga azaba da tashin hankalin wannan wuni Allah ya samu karkashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tasa har zuwa karshen dai waɗannan ayoyi ce wa gairu zalika to sai mu tsaya nan sai mu tashi shi ma akan abin da ya shafi sunna ma'ana abin da aka ambata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗannan al'amura muna fata Allah subhanahu ya kyautata mana ya ba mu daman kyautata ayyukan mu ya kuma tsare mu daga kowace irin fitina fitina ta shubuha fitina ta sha'awa fitina ta tashin hankali fitina ta damuwa Allah cire mana ita Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ah, Allah ya gusar mana da abubuwan firgici da tsorata da barazana da suke damun mu a wannan ƙasa tamu Allah ya kaɗe su ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma ba mu haɗin kai da son juna وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن, نشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك